However, I want to solicit for the support of everybody, everybody in the Northeast, everybody. Also, I appeal to our brothers, those who are in the bush who are fighting the government, to drop their arms and join us in building a greater nation. They've been in the bush for a very long time. Babban sabon kwamandan rundunar sojan Najeriya na ofishin lafiya dole da ke shirin arewa maso gabacin Najeriya kenan. Major General Rogers Nicholas ke da mahaɗin kan 'yan shiyar arewa maso gabacin Najeriya na tabbatar da cewa an kawo ƙarshen rigimin da ke faruwa na yayan ƙungiyar Boko Haram da ma kira da yayan ƙungiyar Boko Haram ɗin da su miƙa kansu kafin lokaci ya ƙure masu. Don haka zan yi amfani da wannan dama ta wannan kafafen yaɗa labarai in kira ga waɗannan mutane su aje makamansu don su rungume zaman lafiya don ci gaban kasar mu major general nicholas ya kuma kira kafafen yada labarai da tabbatar da cewa sun dinga da sahihan labarai ba sha ci faɗi bakwai kamar yadda wasu kafafen yada labarai ke yi major general nicholas je wanda ya karbi ragabar aiki a jiya a hannun takwaransa wato major general ibrahim Atahiro. ya mun karin haske cikin harshen hausa game da abubuwan da ya sa a gaba kamar haka abin da ya kamata in ji muku kai wannan pressure kuma gaba da aikin mu za ku gaira da ne amma dai akwai matakin da muka ɗauka jami'a ko za mu yi program mu ko sati every week so na da ko mu yi magana da ku ma ku ba ku samu kuma ku ba mutanen mu labarai duka wani muka faɗa da wani muka shirya da su sai na biya musu. To ko wani sako jinar nukulas ɗin ke da shi ga al'ummar shi arewa masu gabacin Najeriya? Yanzu ne dai abin da nake tambo da nake so daga wajen ku daga gaban kowa mu haɗa kai dukkan mu mu zauna mu haɗa kai hmm. aikin nan mu gama da shi maza maza ko ya koma gida kuma ya huta. Kamata mutane su ba mu labari su ba mu intelligence su ba mu information. Kun gaisu a kauyen ku a hanya ku har faɗa mana wai ga mutane an gansu wannan gefe an gaisu wannan bangare su a faɗa mana da su sauri. Sabon mu da su ya bakin kira da kai da yan boko haram cewa su miƙa kansu da kansu kullum ruwa bai gare musu ba eh gaskiya ta ga wasu mutane mu ne to wanda ya miki kansa za mu rike samu ka akwai eh, safe corridor ba sai mu haɗa su safe corridor akwai wani suka shiga abin nan ba wai da kin eh, abin nan nasu zai su gane ba abin ya zo same su kamar da you know just get caught up haka so su haka suna da dama su so su same mu su yi surrendering mu da su mu kesu su safe corridor Major General Rogers Nicholas kenan sabon kwamandan operation lafiya dole ke shi arewa masu gabacin Najeriya ke bayani game da abubuwan da ya sa a gaba. Ta zai aka yi ma tsohon tiyata kwamandan wato Major General Ibrahim Atahiru faretin bankwana. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.